barkanmu da sake haduwa a wannan rana ta asabar wacce ta dace da takwas ga watan jimadal afir hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara dubu ɗaya da da da hudu arba'in bakwai. wacce ta yi daidai da ashirin da tara ga watan sha ɗaya, miladiya biyar. Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara sake haɗuwanmu a wannan lokaci a wannan masallaci na masjidu bilal bin rabah a nan GRA garin kefi jihar Nasarawa inda muka saba haduwa domin karatu cikin wannan littafi mai albarka ahkamul jana'is wa Ruha, na fadilatu Sheikh al-Muhaddith Muhammad Nasiruddin Al-Albani tagammadahu Hullahu bi rahmatin min wannan shine darasin mu na 34 a cikin wannan littafi mai albarka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki abin da muka karanta a baya Allah ya sa ya zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba abin da za mu karanta duka Allah ya sa ya amfani mu baki ɗaya muna cikin fasali na goma sha biyu inda ma da yake magana akan hukunce-hukunce da suka shafi ɗaukan mamaci da kuma raka mamaci zuwa makwancinsa. kuma zaman da ta gabata mun tsaya a ƙarshen a ƙarshen fakara ta hamsin da hudu inda malam ya tattauna matsala da ke da alaƙa da abin da ya shafi a ɗaukan gawa da raka gawa da sauransu da abubuwan da aka ake yi a wannan zamani wadda a musulunce kuskure ne akan wannan muka muka tsaya a yau za mu tashi a fakara ta hamsin da biyar har yanzu a cikin wannan fasali na goma sha biyu hamlul janazati wattiba'uha mare ce wal qiyamu laha mansukun yace ke tsaye mazawa ko saboda abin da ya shafi janaza hukunci ne wanda yake mansukh mana hukunci ne wanda an shafe wannan hukuncin wanda an shafe shi shari'ar musulunci akwai abubuwa waɗanda a farkon musulunci saboda yanayin mutane ya sa an bar shi a matsayin shari'a daga baya da mutane suka tabbata kan addini sai aka shafe wasu hukunce-hukunce wasu suka zama an shafe su ba a aiki da su wasu kuma suka tabbata a yadda suke to wannan matsalar in an zo wucewa da gawa ko an zo wajen binne gawa a tsaya a tsaye cewa har sai an gama komai da komai na gawa da sunan ibada to wannan hukunci ne wanda an riga an shafe wannan wannan hukuncin babu wannan hukuncin yanzu an gane ku kuma in hukunci irin wannan a yi mutum hukunci da wani abu daga baya a zuwa nuna masa da yi ko don mutum yana musulunci a ɗaga mishi kafa akan wasu abubuwa har yanzu yanayi na sa a yi haka har yanzu yanayi na sa yana sa a yi haka Sheikh Muhammad bin Salih ibn Uthaymeen tagammadahu Allah bi rahmatin min a cikin sharhi da yawa sahihul bukhari yayi maganganu da yawa irin wannan ko da yau ne mutum zai ce shi musulunta zai yi amma shi da yake zai musulunta shi gaskiya sallah biyu kadai zai yi in dai an yarda zai musulunta in ba ya ba zai musulunta ba to a tarbiyyar musulunci shine a ce an yarda ko mai musulunta yayi sallah biyu yau da gobe ba wanda zai sa shi uku in dai har wanda yake tare da shi shi zai mutumin kirki ne yana kyautata ibada to wayar gobe zai sa shi ma ya da sauran uku ko ya shi musulunta zai amma ba zai azumi ba sai an yadda ga musuluntan an yadda haka musuluncin nashi ya haka yau da gobe zai sa ya gyara amma misali da zai ce musulunta amma ba zai sallar ba kwata-kwata to sai a ja hankalin himsha to ai musuluncin ba zai yi wa sallah kwata-kwata duka wannan ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda yazo zai musulunta yace amma yana da sharuɗa guda uku sharadi na farko ba zai sallah ba sharadi na biyu ba zai ba da zakka ba sharadi na uku shi ba zai azumi ba annabi sallallahu alaihi wasallam to an yadda karka yi azumi an yadda karka ba da zakka amma ka sani babu alkhairi da duk musulmin da baya sallah haka manzo Allah ya faɗa mishi kaga ya da azumi ya da zakka ma bai da ne sallah gaba ɗaya saka in dai ba zai sallan bane gaba da to za a ji hankalin shi ko guda ɗaya ne ko biyu ya yi kokari ya yi yau da gobe zai kama to haka akwai irin wannan a musulunci har yau yanayi na sa a hukunta haka to akwai a ciki akwai abin da ya shafi tsayuwa mazawa malai ce wa huwa ala nau'aini shi kuma irin wannan akan nau'i guda biyu ne tsayuwa magawa kala biyu ne yace na farko qiyamul jalis ila marrabbih akwai tsayuwa da mutum mutane suna zaune dan an zo wucewa da gawa sai ga mutane sun tsatsaya a tsaye suna jira sai an gama wucewa da gawa tukun sai su zauna na farko ce. yace na biyu wa qiyamul mushayyi'i laha inda intihaiha ila al-qabr hatta tuba ala al-ard da kuma tsayuwa da waɗanda suka raka gawan suke yi su tsatsaya ba za ba wanda zai zauna in mutum ya zauna ma ila a yi masa fada har sai an sauke gawan an sa shi a cikin rami tukun sai a ce ya halatta wani ya zauna ko na kama da wannan ya ce to duka waɗannan guda biyu babu su hukuncinsu an shafe su duka an shafe su to me yasa malam ya faɗi wannan sai ce wa dalilu ala zalika hadithu ali radiyallahu ta'ala anhu wa arda yace dalili akan haka shine akwai hadisin da ya tabbata daga sayyidina ali Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yace walahu alfahun kuma hadisin ya zo da lafuza daban-daban malam zai kawo mana lafuzan hadisin har guda biyar wanda duka yake hukunta cewa duka waɗannan tsayuwa ɗin babu su babu su Ya al al'awwal na farko lafazi na farko na hadisin wanda yake cin sahih muslim da sunan na imam ibn maja da littafin imam Fahawi, da imam tsayalisi da imam ahmad duka sun fitar da wannan hadisin sai na ali yake cewa qama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lil janazati fa qumna thumma jalasa fa jalasna sai ali Allah ya kare da a gare shi yace qama rasulullahi sallallahu sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya a tsayin janazati ya tsaya a tsaye magawa faƙumna a lokacin da yake wannan tsayiwa uwa tsaya sun majalasa daga baya sai zo zama yake fa jalasna na mu ma sai muka ci gaba zama sun tsaya saboda shi ma yana ni yana tsayawa da ya daina tsayawa su ma sai suka yi ne suka daina tsayawa saboda ƙa'idar shi ne fali kana da kun fi rasulillahi uswatun hasana dama kai a musulmi a matsayin ka na musulmi abinda za ka yi a matsayin addini shine abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ne sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ardahu shi ma yake tabbatar da wannan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke tsayawa sun tsaya lokacin da ya daina tsayawa ya zauna su ma sai suka sai su koma suka zauna wannan shine lafazi na farko malaki asani lafazi na biyu wannan cikin muwaffa na imam malik imam shafi'i ya rawaito shi a cikin littafin sa al haka imam abu dawud ya fitar da shi a cikin sunan dinsa sai na ali radiyallahu ta'ala anhu yake cewa kana yaqumu fil janazati thumma jalasa ba'du yace annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance a da yana tsayawa a tsaye a lokacin janaza thumma jalasa ba'du daga baya kuma sai manzon Allah sallallahu alaihi ya koma yana zama an fahimta ku bana da yana tsayuwa daga baya sai koma yana zama ya zama hukuncin tsayuwan ya zama babu kenan yanzu hukunci shi ne ko ka zauna babu laifi wannan shi ne lafazi na biyu asali lafazi na uku na hadisun malice min fariki waƙi bin Amru, bin sa'ad bin mu'ad ya ce ta hanyar sabi da kira waƙi bin amur shi waƙi bin amur tabi'i ne baban shi amuru tabi'i ne kakansu sa'ad bin mu'ad shi kuma sahabi ne sa'ad bin mu'az sahabi ne babba daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga cikin sahabban da yakin ahzab ya sanadiyan sanadiyan mutuwan su dan halbe halbe da aka yi yana ci waɗanda kifiya ya same shi dan kabilan banu quraiza ne asalin shi bai yahude ne ya musulunta kuma ya zama daga cikin yan gaba gaba a malikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi ne ma yi alƙalanci ya hukunci ma ƙabilarsa banu ƙuraiza lokacin da suka ci amanan musulmai suka hana kai da mushirikan maka shi zan Allah sallallahu alaihi ya sa shi ya zama alƙali shi ya yanke musu hukuncin da ya dace da su Sa'ad bin Mu'az wanda bayan wannan hukuncin bai kai wata ɗaya ba Allah madaukakin sarki ya karshe rayuwarsa to a wannan Waqid bin Amr jikan Sa'ad bin Mu'az tabi'i ne yace shahidtu jinazatan fi bani salama yace na shaida sallan wata janaza wadda ta faru a a cikin kabilan banu salama yace fa kuntu da na zo jan janazan sai na tsaya a tsaye fa qala li nafi' ibn jubayr daga cikin manyan tabi'ai da kira nafi' ibn jubayr sai ce mun ijlis yace ka zauna fa inni sa'ukhbiruka fi hada bi sabtin sai wannan babban ya ce mun zauna in an gama janazan zan fata labarin me yasa ce ka zauna wanda zai gamsar da kai tabbataccen labari amma yanzu tunda ana janaza ne na je umarce ka da ka zauna sai haddasa ni mas'ud bin al-hakam az-zurqi sai shi abin nan nafi bin jubair ya ce mishi ɗaya daga cikin malamanmu mai suna mas'ud bin hakam az-zurafi ya bani labari cewa annahu sami'a ali bin abi talib radiyallahu anhu yace shi ya ji sai na ali Allah madaukakin sarki ya tsara ya ta a gare shi bi rahbatil kufa a gidansa na kufa wa huwa yaqulu yana cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة yake annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance a da yana umurtan mu da mu rinka miƙewa tsaye a wajen janaza yake summa jalasa ba'da zalika wa amarna bil julus yake daga baya ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai koma yana zama kuma mu ma ya umurce mu da mu rinka zama in yi na ali Allah madaukakin sarki ya ƙara da a gare shi a wannan waqif bin amr bin sa'ad bin mu'ad shi ga yana ba labarin abin da ya faru da shi kenan shi ma shine shine shine sahibul qissa da kanshi wannan hadisi imamu shafi'i ya tsar shi imamu ahmad imamu Tahawi ibn hibban a cikin sahih littafinsa shi ma ya ya da shi da sanadi wanda yake ingantacce haka imamul bai baihaqi shi ma lafi arwabi lafazi na hudu na hadisin lafazi na hudu na hadisin wanda imamul bai baihaqi Allah madaukakin sarki ya dukan shi gafarta min shi ya fitar da wannan shi ma duka daga sayyidina ali Allah maɗaukakin sarki ya tsara yadda a gare shi sai na ne ce kama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma'al jana'izi hatta tuba yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ya tsaya a tsaye tare da gawa lokacin da aka fita za a gawa makabarta har aka je har aka yi makabartan ya tafance a tsaye hatta tuba har aka sauke gawan a cikin kabarinsa wa qama an-nasu ma'ahu mutane ma da yawa duka sauran mutane sai su ma suka dinga tsayawa a tsaye tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam thumma qa'ada ba'da zalika daga baya ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana zama sai tsayuwa a tsayin wa amarahum bil qu'udi kuma ya umurci sauran sahabbai gaba ɗaya su ma su rinka zama cewa wannan tsayuwa yanzu ba ibada ba ce an gane ku ne ma nan shi shine wanda ke tsaye ya zauna wanda ke tsaye ya zauna shi ne lafazi na hudu na hadisin daga sai na Ali Allah madaukakin sarki ya tsara da a gare shi lafazi na biyar malaki al-khamis min tariqi Isma'il bin Mas'ud bin al-Hakam az an abi ta hanyar Isma'il bin Mas'ud Isma'il bin Mas'ud ɗane na wancan tabi'in da ya umarci waqi bin Amr ha hadisi da muka a baya ba waƙi bin am ya ce ya tsaya wajen janaza ku sai ce bin jubai ya ce mishi ya zauna sai ba shi labarin hadisin yayi da adawa da zawa al-hakam al-mas'ud bin al-hakam az ko yanzu ga dan mas'ud bin al-hakam az shi ma yana bada labari da kanshi abinda babansa mas'ud bin al-hakam az-zuraqi ya faɗa mishi an fahimta ku kaga wannan kaman sheda ce ga na wancan maganar na Nafi bini bin Jubair an fahimta ku yake shi Isma'il bin Mas'ud bin al-Hakam az-Zurqi yake ya ji daga babansa fala baban shi yake cewa shahidtu janazatan bil Iraq yake na halarci wani janaza wani raka gawa a Iraq an gane ko Iraq duk yana kufa a lokacin lokacin kufa iraq iran da sauransu duka kufa ne a lokacin a wancan ta ya ce a kufa ko a nan sai ce a iraq yanzu ya ce ismail a kufan a ina yake fara'aitu rijalan qiyaman yantaziruna an tuba yace da naje wajen janazan sai na ga mutane kowa a tsaitsaye kowa na jiran sai an sa gawa a cikin rami tukun su zauna Wa علي بن أبي طالب رضي الله عنه يشير إليهم أن اجلسوا أتكم متانون كما سينك صحاب من زم الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي shi kuma yana musu ishara da hannu yana ma kowa ishara da hannu cewa kowa ya zauna so sun tsatsaya shi kuma yana ce ma kowa kowa ya zauna kuma dama sai na Ali radiyallahu ta'ala anhu arba'u. yana daga cikin waɗanda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kakaf suka yadda cewa ya fi su fahimtar ya ake janaza tun daga abin da ya shafi ne ya kamata makusancin mamaci su yi har a sa mamaci a cikin kabari har ta'aziyya sahabai sun sallama masa yana ali akan wannan an gane shi yasa a baya wanda ya san garin nan a baya duk inda ahlus sunna ya rasu malali ba ke kira Allah dai dan shi gafarta mishi a lokacin har mutane suke ce ka gaji mai sunanka to da sai na Ali shi ma haka yake a cikin sahabbai duk abin da ya rikice masa sahabbai akan janaza shi ake tambaya shi ake tambaya na ga shi sa malam shi ma ya takaita a abin da ya tabbata da gaiso da shi shi ne ke suna alu zikiri ne akan wannan matsala yace sai na Ali sai ya ta musu ishara da anijin su kowa zauna sai ce fa innan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qad amarna bil julusi ba'da al qiyam sai na ali radiyallahu ta'ala anhu yake musu saboda lallai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya umurce mu da mu rinka zama ba'da al qiyam bayan da ya umurce mu da mu rinka tsayawa tsaye an fahimta ko kaga duka sai na ali radiyallahu da anhu ya faɗa sai ce ba'da an fahimta ku. kaga bare mutum ya yi wahamin cewa a kila sai na Ali yana magana hukuncin farko ne daga baya aka ce a tsaya a'a shi yana tabbatar cewa da shi ne ake tsayuwan yanzu kuma aka hukuncin ya koma mai zama ake saboda in an je janaza in an je makabarta janaza ko an zo wucewa da janaza ba ibada ba ce a tsaya a tsaye ko an zo wucewa da janaza ga mutane suna zaune a bakin sai kowa min miƙe ya min miƙe sai wannan ba ibada ba hakan an je kowa ya tsatsaya tsaye arajin sai an gama sa zawa a rami cikin kafin a wani ya nemi guri ko ya tsuguna ko kaza da sunan ibada ba ibada ba ce sai dai in babu gurin zaman to wannan wani abu ne daban kuma tunda ba a zama a kan kabari wanda za mu zo mu karanta a ba a zama kan kabari Allah ya sa mu gane duk da cewa makabartun mu yanzu su suke a kabarin su suke ma mutane gurin zama ko ba ka ba an maida kaburbura ya zama kaburbura irin na arna an sassa blok an sassa tiles an yi kaza an yi kaza sai zama ba kusan babu bambanci tsakanin makabartan musulmi da makabartun waɗanda ba na ba na musulmi ba wanda wannan kuskure ne za mu zo mu karanta ba ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akai irin wannan mas'ala din malai ce wannan imamu fahawi ya da shi bi sanadin hasan qultu sai malam albani yace sai na ce هذا اللفظ والذي قبله صريحان في أن القيام لها حتى توضع داخل في النهي yace wannan lafazi na wannan hadisin da wanda ya biyo bayan jama'a lafazi na biyar da na hudu farihani a fili suke fi annal qiyama game da cewa lallai tsayuwa laha ga wannan janazan hatta tuba har a sanya shi a kabari dakhilun fil ya shiga inahi ya shiga cikin hanawa da aka yi gaba da wa annahu mansukun kuma lallai wannan hukunci ne wanda an shafe hukuncin an gane ku sai sake yi ma ɗaya daga cikin malamai gyara wanda ya mishi a ba Sadiq Hassan Khan yace fa qawlu Sadiq Hassan Khan fi ar-rawda ba'da an qarrara mansukiyyat al-qiyam laha yace Imam Sadiq Hassan Khan a cikin littafinsa sa Rawda bayan ya tabbatar da cewa tsayuwa ma wannan janazan an shafe wannan hukuncin idan marrat idan an zo wucewa da janazan sai shi malam sadiq hasan khan sai yake cewa wa amma qiyamun nas khalfaha hatta tuba ala al-ab fa muhkamun lam yunsakh shi malam sadiq hasan khan sai ce amma tsayuwa ma wannan janazan a tsaya a bayanta har sai an sanya ta a cikin rami kafin a zauna ya ce wannan hukuncin yana nan in ji sadiq hassan khan sai malam albani ce fa hadha qata'un bayyinun yace amma wannan kuskure ne a bayyane bayyanan nan kuskure kuma mun ji hadisan da muka karanta aiko wannan yace wannan kuskure ne bayyananne yace li mukhalafatihi lima dhakarna min al-lafzayn saboda ya saba ma abin da muka ambata a lafuzan hadisan nan guda biyu musamman na ƙarshe wannan haka malamai suke duk koya mutum yake inda ya saba ma nafsi to girman shi zai hana ce ya yi kuskure kuma cewa ya kuskure ba zagi ba ne ta san yanzu ba abin mace tsakanin zagi da gyara ku wai ko in ka ce wane abin da ya faɗa kuskure ne ko abin da ya faɗa ɓarna ne saboda hukunci kaza da kaza sai a ce wai ka zage shi ko a ce ka zage manya ko su manya to shi qur'anin da ya sa mishi hadisin da ya sawa da shi da shi waye ya girma wani wani ma da gangan fa zai sa'a ma qur'anin da gangan zai sa'a ma hadisin da gangan ba wai ma kuskure ba amma kuma in kai ce ba haka ba sai a ce wai ba ka da kunya to shi ya min ayan ko ya min hadisin ne ai ba kai ne kace daga ajunka ka ka kace ya kuskure ba ya sa ma ayan ya sa ma hadisi ya sa malamai shi shi ma da suka gabace shi shi bai zama mara kunya ba sai kai mala yake wannan kaga kuskure ce wa zahir annahu lam yaqif alaihima yace abin da yake zahiri shine a duka hali biyu din in an zo wucewa da gawa ko kuma gawa na an kai gawa makabarta kafin a sanya a kabari yace duka biyu hukuncin su shine ba a tsayuwa da niyan wai ibada in dai babu gurin zama to wannan wani abu ne kuma daban amma akwai gurin zama to babu ne duk da za mu zo mu karanta a gaba wani zai ce to to wanda zai yi nasiha bayan an binne gawa to shi kuma ya za a yi shi ma za mu zo mu karanta a gaba annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin nasiha in an je makabarta yana yin nasiha in an je makabarta ya Allah amma duk hadisan da za mu karanta a gaba tun kai mu zo mu karanta wasu mun karanta a katon mu na sahawiya za mu ji annabi sallallahu alaihi wasallam hadisan da suka rawaito yayi wa'azi a makabarta za ga za ga hadisan suna nuna a zaune an mun karanta yana zaune wani ma aka ce yana zaune yana da ike da sanda yana kartan kafa haka da sandan shi duk hadisan da suka nuna sallallahu alaihi wasallam yayi wa'azi a makabarta a zaune ki hadisan duka suna nuna a zaune ki kuma wa'azin da su annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai a makabarta suna yi kafin abin da mawaci ba ana gama binne mawaci ko addu'a ko wace ko wayawa so tsohon da suke in mutum ya rasu ba kamar yadda mu muke yanzu ba kaga mu mutum ya rasu wasu za su je makabarta suna haɗa suna shirya kabari wasu kuma suna nan suna kimtsa gawa ya zama ana tafiya ko sai a sa gawa a rami su kuma yadda suke yi in mutum ya rasu za a kimtsa shi a yi komai a yi sallah tare a ɗauke shi a je makabartar sai a ije shi a makabartar sai kuma a fara haɗa kowa na gudu to aka ce to lokacin da ake wannan hakan a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa'azi a lokacin yake nasiha ana gamawa aka sa mamaci a cikin kamari sai kowa ya addu'a ya tafi mishi domin kuma kaga ce sai ta ga sai ma an ci an tabbatar an gama haka duk sai ayi ne sai ayi sallah an ce ayi sallah sai ta yi ba su gama ba sai ta yi ba su gama ba kaga yadda namu ya bambanta da da nasu an fahimta ku amma mahallin shi ne yau duk hadisan za ga annabi sallallahu alaihi wasallam a zaune yake yake nasiha ba a tsaye ba wanda za mu zo mu karanta malai ce wa yustahabbu liman hamalaha an yatawadda kuma sunna ce ga wanda ya ɗauki gawa wanda ya dauki gawa wanda shi yana tsora da suka tsora gawa a kafadan su to sunna ce a gare shi in an sauke gawa an gama janazan ya je a an fahimta ko kaga a baya mun karanta sunna ce ga wanda ya magawa wanka shi ma yayi yi wanka wanda da shi ya magawa da shi aka magawa wanka to su zai su su ma su nasu wanka bayan an gama janaza to haka ma wanda da shi aka dauki gawan aka fara aka je aka ya har aka gama janaza bayan an gama to sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam in yazo sai ya yi alula an gane ko malaki da qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun karanta a baya man ghasala falyabtasil wa man hamalahu falyatawadda annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya mazawa wanka to shi ma ya zo yayi wanka duk wanda kuma ya ɗauki gawa da shi aka tsora gawa a kafaɗa aka tafi da shi to shi kuma ya zo ya alauna malaki wa huwa hadithun sahihun kama taqaddama bayanu yace hadisi ne ingantacce kamar yadda bayanin sa ya gabata mun karanta tun a fakara ta 31 ko wannan hukuncin a baya to wannan shine a takaice abin malam ya kawo mana akan abin da ya shafi akan abin da ya shafi daukan gawa da abin da ya shafi raka gawa abin da zai zama na gaba insha Allah ta'ala wanda zai zama zama ta gaba insha Allah shine as-salatu 'ala al-janaza ya ake yi ma gawa sallah ya ake sallan gawa hukunce-hukuncen sallan gawa hukuncinsa matsayinsa ya ake tun daga farko har ƙarshe insha Allah ta'ala insha Allah ta'ala saboda in muka shiga ba za mu ma gama fakara da ɗaya ba lokaci zai tafi shi yasa za mu dasa aya a nan insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya mana aron lokaci zuwa zama ta gaba sai mu shige shi abin da muka karanta wanda ya zama daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ba mu lada akai abin da muka karanta wanda yake na kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah muke roƙo ya tsada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri duniya da lahira ka da wani farkon sa na'am Mm. ba mun karanta a baya ba cewa yi hadisin da aka ce asri'u fil janaza ku gaggauta da yin janaza shin ana maganan in an ɗauke shi ne kawai a yi sauri ko kuma in ya rasu ne a gaggauta mun karanta a baya cewa yana nufin gaggauta yin janazan yana cikin dalil da ya sa ma annabi sallallahu alaihi ya hana a dauki gawa daga wani gari zuwa wani gari ya ce daga cikin hikiman shine saboda wannan din zai sa a jinkirta mun karanta har hadisin wanda aka ce su a Uhud ko har an har an wasu ma har an sa su abun hawa za a shigo da su Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abinna kowa a gurin so daukan su daga nan a kai su wani guri ma zai sa a yi jinkiri an fahimta ku saka ba a ba a jinkirta yin janaza asri'u bil janazati haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba a jinkiri gaggautawa ake daga lokacin da aka tabbatar lallai mutum babu rai tare da shi to gaggautawa ake mun karanta hadisai a baya har da daddare in aka yi rasuwa sabai ba sa bari gari ya waye ba mun karanta hadisin ma wannan matar da mai sharan masallaci ku da wasu sabai ko da daddare mutum ya rasu su ba sa ma bari gari ya waye a daren ake mishi janaza a binne shi an gane ku wallahu a'lam na wa alaikum assalam yake cewa shin wanda ke da janaba zai iya ma gawa wanka ko kuma zai iya ma daukan zai iya shiga cikin waɗanda za su ɗauki gawa a kafara su kai shi makabarta gaskiya ban sani ban san ko zai iya yi ko ba zai iya yi saboda mai janaba ko abubuwa da aka hana shi da abin da ya shafi ibada kuma wannan ibada ce so faɗan zai yi ko ba zai ba dole sai akwai dalili insha Allah ta'ala ka ya zama assignment za mu bincika insha Allah insha Allah alaikum salam Mm. sai eh, dama wankan da za ka yi kai da kama gawa wanka da alaulan da za ka yi kai da ka ɗauki gawa sai an gama janazar an gane ko in akwai lokaci to babu laifi ta yi kafin a yi janazar an gane amma abin da zai sa ka fi yi da natsuwa ai ba na jasa ka zama ba ko ba yi in baka yi wa ba za ka yi sallah ba ne an gane ko amma ibada ce aka sunanta maka kai kuma in baka yi ba baka yi ba ka da zunubi amma ka rasa ladan bin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ka fahimta ko هو والله أعلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله